أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه wa ba ɗan uwa waɗanda suke saurare na da kuma kallo na a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yanzu da nake magana yau ɗin nan muna takwas ne ga watan bakwai watan rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyu wanda ya daidai da ashirin daidai ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin inda muka gabatar da karatu kowane lokaci idan wani abu ya taso kamar yadda 'yan uwa ba su sani ba ko ba su gushi ba kai suna sanar da cewa duk lokacin da wani abu ya taso mukan iya ƙoƙarinmu a shafi jama'ar gari mu haska musu abinda kuma ya shafi gwamnati mu haska mata wanda wannan abin ne kaɗai ainihin wato zaman lafiya da ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wayannan fitintunan da ake yi Allah ƙasa mu za mu ga ƙarshen su ba su za su ga ƙarshen mu ba don mutumin da yake kallon yanayin Najeriya ya san akwai kaitu kamar yadda bahaushe yake faɗa wajen wato yadda rayuwa ta gagara wajen kyala mutane ma kaɗai abinda ke hannun gwamnati ta rike kayan ta mutane su daina benefitin wajen ruwa ko wuta ko titi ko harkar lafiya wannan abun ba ta shi ake ba a'a mutane a kyale su su rayu kaɗai wannan abin ya gagara akwai abubuwa da za mu tattauna a wannan daren wanda suke bibiyar social media sun ga tsakanin jiya zuwa shekaran jiya rikici ya faru gilliri ta jihar gombe kuma abin bakin ciki da sada hankali rikici ne na sarauta ya faru wasu suka mai da shi ya koma rikicin addini wanda ya kalla abin da ya faru ya san cewa sanda abin yake faruwa a gaban jami'an tsaro ga motarsu a bakin masallaci ko motocin amma suna gani aka zo aka farwa masallaci abin da ya faru ya faru a ta'addancin duk da za a yi to sai ka rasa sanin wannan wata irin ƙasa ce a jami'an tsaron da ke ciki in ka ɗauko ɗan kudu ka kawo shi arewacin najeriya yana ganin dan me zai sake fahim ya bayar da rayuwar shi ga wasu mutane da bai da alaka da su ta ɓangaren wato al'ada ko addini in ka ɗauki ɗaya ɓangaren bil'aksi haka kuma kake ainihin wato gani abin da yake faruwa nan haka insha Allah akwai abubuwa da ya kamata mu ɗan farfaɗe su kaɗan sannan idan mun farfaɗe su sai mu tafi mu je mu tattauna akan abin da ya shafi harkar ainihin wato zaman lafiya din addinin musulunci daga sunan wanda ya fahimci shi zai fahimci cewa addini ne da yake ɗauki da yadda za a zauna lafiya saboda sunansa al'islam wannan ya sa da annabi ya fara karantar da addini an yi ta takarar shi a makka da yi masa abubuwa na musgunawa da rashin kyautawa da rashin mutunci amma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai ɗauki mataki ba ya hakuri. haka annabi ya ta haƙuri har tsawon shekara goma sha uku wanda daga ƙarshe aka neme a kashe shi ya bar makka ya taho madina wannan yanayin manzan Allah ya karantar da al'ummarsa cewa la ta tamannau al'adu ku daina fatan cewa Allah ya kawo ran da za ku haɗu da makiya annabi ya ce wasallallahu al'afiya ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kawai ya kawo zaman lafiya amma idan matsala ta zo ba ku kuka janyo ta ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri akwai abubuwa da wato addinin musulunci ya yi la'akari da su ɓangaren wato ayoyi da suka sauka a ƙur'ani wajen abin da ya shafi shi kan shi wato zaman lafiya ɗan manto za a yi ta karatu ko ta ci gaban rayuwa ko ta ilimi ko ta kasuwanci lokacin wato a rashin zaman lafiya da rudani da tada rikici sai dai kawai abin mamaki ba ne ta yadda kamar yadda masu magana na larabawa suke faɗa cewa wato masalihu komin inda wato masalihu inda komin inda komin masalihu sanda musiba take afka ma wasu ta wanda su kuma wannan musifar maslaha ce gare su da rikicin da ke faruwa a najeriya yanzu lokacin da yake ɗibar rayukan wasu yana tafiya da su akwai wanda su fa'ida suke samu fa'idar da suke samu shine idan aka daina tashin hankali da aka rayukan al'umma su ci gaba da tafiya da dukiyoyinsu ba matsala ba ne gare su idan an ci gaba da tada hankali da rashin zaman lafiya Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin abin da ya sa ya ce wa garin makka a dinga tafiya aikin hajji bai ce a dinga tafiya ba mutane kowa ya baro garinsa daga kowane sassa na duniya ya taho garin sai da aka ba mutane tabbacin cewa akwai aminci a gurin wanda ya fara roƙon wa garin makka aminci shi annabi ibrahim Allah ya ce wa idal Ibrahim rabbi da hadha baladin amina yace Allah ka sanya wannan gari na Makka ya zama to amintacci sannan yace warzuqu ahlahu min as man amana minhum billahi wal yawmil akhir shi annabi Ibrahim da ya tashi roƙon arziki sai ya ce Allah ya ba wanda ya imani da shi kana Allah ya ce wa man kafara har wanda ma ita tulce mun in dai arziki ne na duniya zan iya bashi in an je lahira ne kuma ayi tawari haka za mu ga cewa abu biyu al'amnu wa rizku idan ƙasa ba ta da arziki tana zaune lafiya matsala ne idan ƙasa tana da arziki babu zaman lafiya matsala ne amma wani lokaci har gara a ce babu arziki amma ana zaune lafiya da akwai arziki babu zaman lafiya sau da yanzu idan ka zo ka amma ɗora ta ake ana ba ta abinci sai ka ga a hankali za ta warke wataƙila in tana samun kulawa matsalar ta karewa ne kaɗai kafin a gama jinyar ta ta yi ƙiba idan ka zo ka ɗauko wata wacce ba ta kare ba ka ajiye ka ɗaure ana ba ta abinci amma sai ka ɗaure ta kusa da kura duk lokacin da kura ta ɗan kiwo ta kalle ta ta zare mata ido za ka ga irin masifar tashin hankalin da take ciki gara kurar da ta kari gara akuya da ta kari aka ɗaure ta ta fi kwanciyar hankali sama da wacce bata kare ba lafiyar lau aka ɗaure ta kusa da kura ana ba ta abinci saboda tashin hankali to shi ne dalilin da yasa annabi ibrahim ya ce rabbi da sai ya fara roƙar zaman lafiya aminci tukunna sannan ya ce wa rizuka ahalahu Allah ka kawo zaman lafiya ga garin sannan ka kawo masa arziki wannan shi ne abin da annabi ibrahim ya yi za mu ga cewa a suratu ibrahim da Allah ya ce wa rabbi da alhazal balada Allah ka sanya wannan gari na maka a kan sai ce aminin kau bai ma hada da arziki ba don me don ya nuna maka cewa arziki yana da muhimmanci amma abin da ke gaba da arzikin wajen muhimmanci guri ya zauna lafiya shine kashin gadon bayan yadda za a yi arzikin ya zauna shi yasa Allah madaukakin sarki ya dinga faɗa musu a matsayin ni'ima lokacin da suka ce wa qalu inna tabi'ul huda ma aka nutafattan min abdina wannan shiriyar da ka zo da ita daga wajen Allah idan muka ce za mu bi ta za a dinga kai mana farmaki a kasashen mu Allah ya ce a wajen na makilan muharaman amina ba mu ba su dama mun sanya harami ya zama waje ne amintacci yujuba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun sai ka ga shi ba a yin abu a garin makka sai a yi shi a wani guri sai a ɗauko shi a kawo shi siyarwa sai ka ga ya fi na garin makka ya fi na makka ya fi inda aka yi shi a rafa saboda albarkar da addu'a annabi ibrahim da yi da haka da Allah ya tashi sai ya ce inna awwala baitin da lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin sai ya ce fihi ayatun bayyinatun fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim sai yake wa man kuka kana amina in ka shiga cikin garin akwai ma'ana guda biyu kana cikin aminci sannan an umarci mutanen garin cewa su amintar da kai kar su bari wani abu ya same ka da haka za mu ga cewa yana daga cikin sharaɗi na fita aikin hajji dole a samu amnin tsari ba wancan inda za ka je aikin hajjin ba hanyar ma da za ka bai zama ta kuɓuta suna da aminci aikin hajjin ya faɗi gare ta yau yanzu zama yadda najeriya ta bi yau ta da rigima can gobe kura can da a ce a najeriya ne za a ɗauko aikin hajji a kawo shi yanzu yadda ake dafa mutanen nan da kashe-kashe ku ban san yadda za a yi aikin hajji yau ba a najeriya ban san yadda za a yi Wata in ka shigo je kayi inda za ka yi aikin hajjin ba matsala to fita kuma zai zama maka matsala da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato hana haka za mu ga Allah madaukakin sarki yana cewa da ila fi quraishin ila fi murhilatul shita'i was sayf saban da quraishawa suka yi sun saba da tafiya ta kasuwanci lokacin sanyi da lokacin zafi sai Allah ya ce musu kar abudu rabb hadha al-bayt ku kawo ubangijin wannan ɗaki allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan wa amanahum min khawf ya amintar da ku daga tsoro wannan shine kullun kiran da muke cewa a yi ƙoƙari a samar da abu biyu a samar da hanyar da mutane za su fita su je su nemo abinci ya zama tana da sauki sannan mutane su samu aminci suna zaune a gidajensu ko hanyar da suke bi don aka yi haka wanda suke mulki kowa sai ya ci gaba da harkarsa ta mulki jiya nan mun yi magana wajen abin da muka aika na sako zuwa ga shehi na bauchi da yake faɗan magana da yake magana cewa da lokacin da za a yi da jarida jiya nan mun yi magana da yake maganan cewa wato idan kar mutane su shiga fulani kada su fita daga harkar kidnapping su biya shi da ahmad gomi na bibi maganganun nasa fulanin za ka ga cewa magana yake ta cutarsu da aka yi a karɓo musu haƙƙinsu ba magana ba sai ta su shiga izala ba ita ake yi ba kuma dama wanda suke cewa ba su yarda a yi sulhu ba kana cewa ba ka yarda a yi sulhu ba ne idan ka kai kansu shi ne illar na sabo min kabla an taɓa biru a dai amma in mutane suka riga suka kawo kansu akwai dama ana iya yin ainihin wato sulhu in ba su jena ba ne ka kai kansu su tuba to maganan dama a yi sulhu ba ta taso ba amma idan ba a riga an kai kansu ba ana da damar lalle ana iya yin ainihin wato sulhu wannan jiya mun yi magana akan wannan ke gabata akan waɗannan maganganun da to yanzu yau muna so za mu tattauna wasu abubuwa na farko akwai maganan wannan bawan allah kowa ya ga matsalar nan a hankali a hankali ta fara daga jihar benue ma duk lokacin fa da ka kalli wata al'umma kana gwamna ta ce su bar maka jiharka. wallahi automatic ka daga ka halatta jininsu da duke su ne da ragowar yan ja wannan kuma shi ne abin da ya faru kai ne gwamna ba kai ne chief security na jiha sai ka kalli wata al'umma sai ka ce su bar jiharka. ko baka fito ka faɗa ba abin da ka ba yan jihar ka umarni duk wanda ya ga wannan al'ummar ya kashe ta ya halatta dukiyarta, ya halatta gare shi kuma ana kallo wayan abubuwan wannan birki, ba a yi ma gwamnan benue ya zo ya fara daga na ka samu jihohin yarbawa suka ɗauka daga na ka samu jihohin inyamurai suka ɗauka daga nan har faɗin abin da ya shafi ibadan ya zo ya faru akwai wani bahan Allah da naji yana maganin cewa ga yadda yake bari mu danna mutane su ji jama'a assalamu alaikum ga sako zuwa ga dukkan da bahaushe yake ai na ku dawo gida lokacin cirani ya daga ya kure lokacin da ake ganin darajar bahaushe ta riga ta wuce a kuda aka haife kakana ɗan daura shi kafa samun shaga mai bukata ta hajjana da yan daura sunan mahaifina sharu daga nan kano makwarari ya fito ya je a gam aka haifi mu biyar sannan kuma yan ɗakin da ke wasu kuma 'ya'yan har su goma sha takwas jama'a duk jin daɗin da yake a kudu mun ji alhaji garba aisha zan goma mahaifiyata ne na yi aiki a fadar shugaban ƙasa baban gida na zo a kasar gwamnati aliyu jama'a na aiki da chairman federal service service commission alhaji sha'ibu ka zaure muna federal secretariat a wani goma sha ɗaya da sha biyu ma na hau jirgin sama ya fito duhu martabar da ake gani ta bahaushe babu ku dawo gida yan kirani bahaushe duk inda kake ka dawo gida yan saudiya ma suna dawowa gida yan isra'ila ma suna dawowa gida amma da ka je ka mutu a wulaƙance kila ma gawarka a yankau na tashi a tsaki da shi kasan haka suke a kudu haka kuma ake a shagabu, haka ake a ibada duk gawakin da ake tashewa na hausawa tsaki za a yi da su ƙarshe an muhammadu rasulullahi muhammadu za ku dawo ta a ci abinci a yi masaraka a yi maka sutura a dinga muna da mutuwarka da gawarka ya fi maka amfani da ka mutu a wulakance ba wanda ya san ma ka mutu a jefa ka a kwata kariri ci dabba ta ci a haka baka da daraja nan kuma in wanka da san Allah ke ciki ba ba wani abu da zaka samu yanzu a kudu ya kare a rawo zai ana fashi lokacin da nake aiki a Freedom Radio ni ne wakilin Freedom Radio bangaren marketing a Lagos ina California Estate number 10 on Yellow Street California Estate na dawo ofishi ne suke gadin wurin na buɗe ƙofa na an ƙasa su buɗe mun suka ba za su buɗe ba na wuce lokaci sha biyu ake kunewa an da ɗan daren dawo na ƙura a sha na zage su suka ce sorry sorry na mana aka buɗe mun ƙofa aka haka ni har gida na na ɗau gidan sama da kwanta na mutane yanzu ba za a ma ba martabar bahaushe ana ganin bahaushe da saboda kana'a da tsoron Allah da ibada da duk iyaye yadda ka san iblis haka ake ganin ka wani wani da ke wanda ba zai isa kuwa ba da rufin za ka yi magana a rawo ko amuroba wanda yake da gida ne ya san ba kushi da ke gida yanzu babu babu kada kuma ta shekarar hamsin da ta wuce an taɓa yin faɗa tsakanin hausawa irin wannan sunanta gambar mago idan muka yi wasa shi ne fa ake so a maimaita a ba mu kayan cikin mu hannu to yanzu ma a yanzu haka akwai matsala idan kuka tashi dawowa in ba rakiya aka yi musu da escort ba a wurin dawon za a dinga bin hausawa a daji ana rafcewa ana bugewa ana kwashe musu kayayyaki dan muhammadu rasulullahi gwamnoni da kuma dattawan alaihi sali babu wani sulhu za ku iya bahaushe da bai rage a yanzu babu shi karya ne ba kotu da ƴan sanda ba ta maganin da ba ta zuciya mun san kudu an haife mu a wurin an haife mu a wurin mun sai da garin yake amma ɗan kano da yana ina mana kai makwarari ka zo ka gani kuma da aiki na da komai aikin jarida nake kotar na gida bana yi babu wani gwamna da ya sayi sulhu gaba suke da mu sun a bar musu gari ba haushe tashi dan la ilaha illallah ku dawo gida ku zo ku yi amfani yan uwanku ku zo ku yi noma ku zo ku yi abubuwa da abin da kake za ka yi a arewa za ka yi a kano za ka yi a kaduna in ba za ka yi aka koma habu da ka zauna amma ko a yanzu dawowa ma musifa ne Allah ka iya mu da mutuncin wannan abin da bawo yake cewa kukan kurciya jawabi ne amma mai hankali shi yake ganewa sannan larabawa suna wata magana suna cewa innal labiba bil ya yafhamu mutumin da yake da hankali ne ta hanyar ishara ma idan kamai yana iya ganewa wannan yana daga cikin ababen da suke ainihin wato faruwa haka za mu tafi jaka ta gaba bayan wannan shine akwai ɗaya daga cikin 'yan majalisu da aka yi ma'a salamu alaikum akwai ɗaya daga cikin 'yan majalisu da aka yi fira da su kwanan nan a bari mu tafi mu ji firar da aka shi kwanan nan akan wancan rikicin da ya faru abin da ya faru a jihar oyo da kuma abubuwan da suka an faru a wasu jihohin kudu maso yammacin najeriya da kila ma wasu ɓangarorin kudu maso gabashi a gaskiya an samu matsalar shugabanci ba zan ce gwamnoni kaɗai ba amma dai gwamnoni su suke da haƙƙi ne a kansu na tsare mutane da suke wannan kuma irin kalamai da wasu gwamnoni suka yi musamman daga wani yanki ya taimaka a canza da su mutane a asalin jihohin wanda su suna ganin ai kusan shugabanninsu sun ba su lafiyar su nema amma kuwa ɓangaren majalisa kamar ku ne nan ɗaya daga cikin 'yan majalisu ne shugaban majalisa ne ko wato wannan shugaban majalisa ne ahmad lawan mutum na uku a ƙasa daga shugaban ƙasa sai mataimakin shugaban ƙasa sai shi shi yake wannan magana a daidai lokacin da su kansu shugabannin suke fitowa su faɗi cewa akwai matsala sai ka samu wani sai ce wai shi ya sha sunna ya koshi ba salafe ne kuma ka fito ka ce akwai matsala akwai gyara kayan kuruji kawari ne to shi kuma shugaban da shi ya fito shi da kansa ya akwai matsala shi kuma me za ka tura shi ta wannan maganar banza ce najeriya ba za ta ɗauki wannan tsarin ba sannan na faruwa kake a shuru saboda wai mutum kada ya zama ba kawari su kansu sun yadda akwai bannan su kansu kuma suna fitowa su yi magana ainihin wato akan ɓannan wannan yana ciki cikin maganganun da shi gaban majalisa ahmad lawan ke faɗa bari mu ci gaba da jinsa ah, abin da ya faru a jihar oyo da kuma abubuwan da suka an faru a wasu musamman daga wannan yanki ya taimaka a kan da su mutane da kusa mun jihohi yana su suna ganin ai a gabanin su sun ba su laifin su nema amma kuma ɓangaren majalisa kamar kuma kusa da kuma ke jama'a kuma kowace abuja a matsayin wakilan shi ah, abin da muka fara magana akai akai muhawara a majalisar dattawa shine abin da ya faru a bangarorin najeriya da bangaren kuma shi wannan rigima da aka yi aka yi mutane suka yi misalin a yana cikin sahun gaba abin da muka magana A akan cewa mu amince shugabanni na siyasa su dinga magana na tango da mutane a fada hankali na al'ummawa ba mu amince wata ƙabila ko kuma a wasu yin mutane su ce in kai ba haifafan wurin nan ba kai ba ɗan asalin yanki kaza bane ba za ka zo ka zauna gwamnati a matsayin gwamnatin tarayya ta gayyaci gwamnati su zauna da um, shugaban Muhammadu hari kuma ya musu bayanin cewa gwamnatin tarayya ba za ta amince ya je ya tura mutane ko kuma ya haifar da a yau mutane kisan gilla saboda su ba a yi gina ba ina tsarin yankin najeriya ba kowane ɗan najeriya dama ya zauna ya yi zama kuma na halal ya nemi inganta rayuwarsa a kowane ɓangaren najeriya da kuma ah, mutum da shi mataimakin shugaban ƙasa ya jiya da gwamnati sun tsaya a kan cewa haihuwa mutanen da aka kona kayansu a wannan irin tashi hankali da aka samu a biya su biya wanda a nan ni ina ga irin tsarin biya amma a tabbatar ba a kashe mutane kawai gida yau sun shiga wata a banza ba ba wai kawai ta da kona ba mutanen da aka kashe ya za a musu kaji yadda za a musu kafin waɗanda suka kashe shi ko an biya biya a nemi su hukumu su nemi su a hukumu ta waɗanda suke wannan saboda ba su kana abu su ba kuɗi ɗan ruwan wani da aka yi shi ka ɗan na ta waɗanda suka haɗu wannan an da ƙone-ƙone jami'an tsaro ya kamata su kama su kuma a gudanar da su a gaban kotuna a musu hukunci wannan shi zai sa gobe wani ne cikin gudanar da irin wannan tashin-tashin da tsarki a matsayin sanata ahmad lawan ibrahim shugaban majalisa mutum na uku a najeriya yan uwa za mu buɗe layi mutane za su kira mu ji ra'ayin mutane zuwa an jima yake wannan magana a shi ya fito ya ce an yi ɓanna kuma akwai matsala ta shugabanci ƙasa ta da biyu wasu shugabannin musulmi ne wasu ba musulmi ba ne Ta sai ka samu wani sai ya fito da sunan ra'ayin wani shine manhaji na ahalus sunnat wal jama'a da kuma sunan salafiyanci abin da ra'ayi na kashe al'umma da kuma wargaza ta shugaban na da iko da kanshi ya fito ya akwai matsala shi ba kawariji ba ne amma kai da za ka fito ka ce a gyara kai ne kawariji wannan shi ne tunanin wasu kuma da sunan sunna so yawa daga cikinsu za ka ga masu wannan tunanin saboda masifar ba ta taho kansu ba ne shi sa suke wannan magana ba fata muke ba Allah ya kiyaye a mutane sun ji maganan shi wato sanata ahmad lau wancan rikicin ya faru an samu gwamnoni kamar wajen hudu sun tashi sun tafi ibadan tana cikin jihar oyo ne ko capital to a cikin wa'annan mutanen daga baya dai mun ji an ce wasu gwamnonin sun fara aika gudunmawa shi gwamna tambuwal na jihar sokoto na ga jawabin da ya tarbi yan jihar sokoto da suka shigo tare da yi musu alƙawari muna roƙon Allah ta'ala alƙawarin da ya musu ya ba su ikon ba shi ikon sauke nauyin da kuma cika in Allah ya daba da lafiya ba za mu zo mu karatu akan yadda ya kamata a fuskanci siyasa shekara ta dubu biyu da ashirin da uku mu ba za mu shiga harkar siyasa ba da sunan wata jam'iyya a'a amma mu ne mu faɗa abin da yake daidai kowace jam'iyya mutum zai sawa'un wanda zai je ya tsaya a zaɓe shi ne ko waɗanda za su yi zaɓen amma ba zai yi wa mutane ta gaba da yin zaɓe wanda za a zaɓe shi shugabanci mutane bai da manufa kai ma da za ka je kai zaɓen baka da manufa Ya kamata ba abin ya ci gaba da tafiya a kan haka garmaji maganar da shi gwamna tambuwal ya faɗa bayan in jihar Sakkwato sun baro jihar oyo wato ibadan kenan bayan rikicin abin da ya faru duk mutumin da ya ga abin da ya faru za ka ga cewa a daidai lokacin da mutanenmu suke wucewa ana musu ihu suna barin jihar kuma kamar yadda wannan yake faɗa yake cewa shi ya zauna guraren nan ya san abubuwan da ke tafiya ba yadda za a yi menene menene shiri a hankali ba yadda za a yi wani ɗan adam ba zai isa ba kuma maganin nan mun daɗe mun da tayar a menene mun sha ba da shawara cewa ga matakan da ya kamata a bi a gyara yana daga ciki wannan matakin da ya faɗa cewa a hukunta duk wanda aka same su suna da hannu wajen tayar da tarzoma dan in wasu suka je suka kashe wasu ba bisa ka'ida ba abinda kai kuka yi kuka biya su diya na rayukan da aka kashe da dukiyar da aka lalata amma wanda suka yi ta'addancin ba a kamo su hukunta ba to gobe kuma za a sake yin wani wannan shine bidiyon sanda suke bari da kuma Ayúdá torí, àbíbí àrú ààrẹ ìjọ́ rẹ̀, ẹ̀yẹ́ lórí

shine bidiyon da lokacin da al'ummar mu suke kokarin barin gari ba kuma tsale su ba sai da aka samu su suka ci gaba da yi musu ihu yayin da suke kokarin barin gari to a ga bayanin da shi mai girma gwamnan jihar sokoto yi a alhaji aminu waziri ainihin wato tambuwal bari mu turanci mun san kwana biyu da sokoto mun samu labarin misalin da a cikin jihar Oyo musamman a garin Ibadan inda na ba shi wani kuma na tsaro umarnin da cewa a tabbatar cewa wanda ke zai dawo gida an taimaka musu dawo gida kuma an ba ku alhamdulillahi da kuma izin da waɗanda kuma an musu kan kan su da da Kasar Najeriya kasar da ke a kowace Najeriya yana da ya zauna a cikin libana cikin alfahun da a duk da ya zaba da ya kafin ko ayyuka ba da can shi ko kuma ci gaba gaba a duk da ya zaba wani abu da ke faruwa a cikin wani kasa kan kan kwanakin nan yin watannin nan abu ne wanda ba shi da daɗi a ne kuma wadai da shi ana wadai da shi kuma ina kira ga shugabanni da magudani magudani halaye a cikin masu magana mai tausayawa mai kawo zaman lafiya mai kawo haɗin kai kuma mu zage mu haɗa kanmu mu haɗa hankali mu ɗaya mu ga cewa mun kawo maslaha waɗanda matsalolin da muke da su a cikin wani kasa da yake kun dawo gida kuma kuma rafa kuma bayan an ka gida ga su kuma ma da kan da su kuma shi da kawai su gwamnati za ta ga ita hukun za ta kawo da kiri ya yi da Allah kawo da zaman lafiya Allah za mu da ko da har yanzu ne za mu cewa wanda ba ta shafa da ba a lokacin da zai da gidajen gwamnati ko sayar ma waɗanda ke cikin gidajen gwamnati gidaje ba ta su da haka kuma tsakanin ko jihar da sokoto tana ɗaukar nauyin bayan allah in najeriya waɗanda ba su lafiya ko sun ji asibiti an tabbatar da cewa ba su da shi ba su da gata kuma ɗan ƙasa ne ko su musulmi ne ko ba musulmi ba ko hausawa ne ko fulani ne ko zabarmawa ne ko gobe duk ana ɗaukar nauyin mutum ne ɗan najeriya ne saboda haka ina kira da sauran shugabanni a wannan ƙasa tamu ko a matsayin na mazaɓa a matsayin da kano ko matsayin matsaloli mu rinka abin da zai fara kawo zaman lafiya da haɗin kan Najeriya. Haka Allah ya tsaye da kasar da suka ce na kuma da amfani da abin da Allah ya ba mu su ne kasa. Mai haɗa kan mu kuma su lafiya da Allah ya ba mu. Ina fatan Allah ya yi mu waɗannan mu ya kawo mu zaman lafiya da ci gaba a cikin kasar. Ina kira ga kusurka da ya ci da kada ku kada kada ku zuwa je ko ina ana kuma ta a jihar kudu kuma ba mu fatar insha Allah a samu wani abu wanda ya kawo dalilin wani ɗan ƙasar nan ko wani ɗan ƙasar da su zai. Bahaushe ya ce makaho bai san ana ganin shi ba sai an taka shi tukunna. Tunda ka ga musulunci ake famani ta da alaikum fa a tadu alaihi bi muslima a tada alaikum wanda ya taka ku ku taka shi gwargwadon yadda ya taka ku to akwai lokacin da idan mutane na maka abu ba kwa zauna a lafiya da su sai ka auna musu daidai yadda suka auna maka sannan za ku zauna lafiya da su sau da mu mu ce a yi tashin hankali a jihohinmu ba amma abinda muka ce ku faɗa wa raguwar gwamnoni ɗan uwanku na kudanci shi ku sanar da su yadda suke so al'umma su ta rayu a jihohinku cikin aminci ku su bar al'umma ku ta rayu a jihohinsu cikin aminci wannan sakon kuka faɗa musu kaɗai ya isa ya isa don ba gwamnan da yanzu shi a jihar su a kudanci wani abu zai faru ya ana kashe jama'ar shi ana ɗaukar gawakin ana mayarwa da su can kaga hankalin mutanen su zai tashi ta haka kuma mutane su taho nan wasu zo su ba labarin an kashe wasu an yi kaza an yi kaza abu ne wanda yake da tara hankali ta wannan maganganun don mun yi su a ba abinda nake so in tafi kansa abinda ya faru daga jiya zuwa shekaran jiya ko yau a garin gombe ma'ana a jihar gombe a birnin ina so in tafi zuwa ga bayanin da shi mai girma gwamna tukunan yayi farko ko ya kamata mutane mu nuna musu farko tukunna abinda ya ainihin wato faru yana da kyau mutane su me ya faru ne ainihin wato a farko wannan bidiyon jama'a kowa yana kallo ga motocin jami'an tsaro amma wasu suka zo suka tallaka tallaki farmaki ana kallon su suka fito da ƙur'anai littafin allah aka cita na citawa aka yi abin da za a yi kuma jami'in tsaro da makami ba zai iya magance fitina ba a lokacin da fitilar take faruwa suna kallon su wannan yana cikin ababen da suka faru kwanan nan a garin illiri a cikin jihar kwabbe so saboda haka gaskiyar magana muna kira zuwa ga kunnoni a arewacin najeriya ne kashin kurane ne a hannun sa kurane ne a hannun sa suna a san wai faɗan mutane ne suka kawo masallaci farmaki ga motoci na jami'an tsaro a gefe ba za su iya hana su suke jifa cikin masallacin suka fafa ɗebo ƙur'anai amma ba za su iya hana ba kuma rikicin da yake asalinsa ba na addini ba ne a kaimai da aka faɗa rikici ne na sarauta don haka malaman da ke jihar gombe muna kira zuwa ga lallai wannan matsalar ya kamata su ɗauke ta da muhimmanci ɓaran gasken gaske a shi a gwamna muhammad inuwa ya haya an ci ya yi bayanai kuma bayanan nasa sun kyau nan gani ko zai kunnu mu kunna mutane bayanan nan Thank you. ga jami'an tsaro da motocinsu a gefe amma ba su bar abin ba su hana abin faruwa ba haka mana kira zuwa ga gwamnoninmu da kuma waɗanda aka zaɓa don majalisu na tarayya da kuma sanatoci wannan abin su duba girman allah a kan shi har su zamanto wakilan banza wajen ana cutar da al'umma ta yadda amma shi ahmad lawan ya kubuta bayanan da ya yi bayanai ne da sun kwantarwa da mutane hankali akan cewa bai kamata a bar abin nan ya ci gaba da tafiya ba allah ka ji kan malam aminu kano da aka ce yana faɗa cewa dama najeriya ta mutum uku ce akwai shashasha da ɓarawo da kuma mahaukaci ya ce shashasha ne bahaushe da haka shi in kana buƙatar ka kashe ɗan uwansa in ka ba shi kuɗi in ka ce mai komin igiya na ɗaure shi in ƙara ɗaure shi zai mai koma igiya ya ce farawo kuma shi ne bai rabe ya ce in ka ga yayi shi ne a yankin shi ba sai a wasu yankuna sannan ba wuya ya ce kuma yana neman sai an raba ƙasa wannan shi ne abin da malam aminu kano ya ainihin wa faɗa da haka gaskiyar magana kiran da muke yi wurin nan ya kamata su fitar da sako su aika ma gunonin yan uwansu in dai har akwai doka a ƙasar nan da ta ce duk ɗan najeriya yana da iko ya rayu a ko'ina a matsayin gwamna na shine chief security na jiha bai girmama dokar ba ya kalli wata kabila ya ce ta tattara ina ta ina ta tabar masa jiharsa ya tattaka doka to alal akal in yana da immunitin da ba za a iya tattaka shi ba su ya sauka na tabbatar kuna iya aika masa da sako cewa ya sani yadda yake so al'ummarsa ta rayu a wani guri lafiya su yi ba a yankin shi lafiya wannan shi ne abu na farko A kuma a yanzu a arewacin najeriya gwamnoni dole su tashi fikar su bari matsala guda biyu ta shigo yanzu matsala ta farko in suka bari aka fara faɗan kabilanci ko faɗan addini to bare da zai kai kasan nan ga cikin tsira ba wanda kun faɗa ne na sarauta ya fara a billiri daga baya juye ya zama faɗan addini don aka bari a arewacin najeriya bayan matsalar da take ciki na tsaro ga matsalar kidnappers matsalar bandit ana kokarin yana a shawo kanta sannan yanzu kuma a ɗauki rikicin kabilanci rikicin addini tsakani da Allah abu ne da zai kara ya matsa ƙasar gabaki ɗaya saboda haka amanar ƙasar nan tana hannunku ku Allah zai tambaya sannan kuma duk mutumin da yake da manufa mai kyau na ƙasar nan tana so ta zauna lafiya Allah ya san niyyarsa da zuciyarsa Allah ka taimake shi wanda kuma ba haka bane manufarsa to abin da yake shiryowa Allah ka juyar da abin zuwa gare shi haka muna kira zuwa ga gwamnatin jihar Gombe lallai ta ɗauki mataki tun daga kan jami'an tsaro na wannan yanki da suna kallo da shugabanninsu da komai wannan abin ya faru a ikansu duniya ta gani ba su iya ɗaukar mataki ba bayan an ɗauke su a ba su motoci da bindiga da yinifom da albashi don su tsare rayukan mutane da dukiyarsu wannan shi ne abu na farko abu na biyu kuma gwamnati ta shafa wa idan ta toka. duk wanda ta same shi yana da hannu a cikin rikicin na mala ko musulmi ne zaman lafiya sannan kuma bayan wannan cikin matakan da ya kamata a yi la'akari da su a kula da su kamar yadda na ce su bari rikicin addini ibarki a jihohinsu da kuma rikici na ƙabilanci, a irin wannan mawukin ne muke jinjina mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasu yan rufayi haka gaskiyar magana dole sun raguwar gwamnoni sai sun koyi da shi wajen shafa ma su toka idan matsala ta taso su tattaka duk wanda za su tattaka don jihar su ta zauna rasa kowa ya sani cewa jihar kaduna tun da malam nasiru ya zo ta samu karancin rikice-rikice na faɗan kabilanci ko faɗa da sunan addini Eh, yanzu in ba don watakila matsalar gwamnatin din nan ba da ake fama da kila ce gwamnati har ta tafi ana da karancin rikice-rikice a jihar kaduna kuma wannan magana ce ta muke yin ta domin allah don ita wannan makaranta ba ruwanta duk wanda yake abin arziki idan baka ya zo ta yaba masa ta yaba masa take da ka tsakani da allah a wannan bangaren Mai girma malam nasiru yan rufa'i yana kokarin da wallahi ya kamata ya zamanto gwamnonin ragowa su zama kuduwa abun koyi ne gare shi wajen su shafa ma idan su toka su tattaka duk wanda za su tattaka in ya tattaka dokar najeriya don najeriya ta zauna lafiya wannan mu shine kiran da muke don wallahi duk wanda ya san kaduna ya san jihar kaduna idan ba irin su malam nasu da yanzu daga hawan shi zuwa yanzu Allah ka ya san adadin rigingimin da za a yi ba su da iyaka ba za su kirkuwa amma duk wanda ake ganin sun isa za su tayar da rikici da rikima ya danne su ya nuna ba su isa ba amfani da karfin gwamnati a kansu kuma mun san cewa gwamnati tana da karfin da ba wanda ba za ta iya maganin shi ba ba za ta iya tattaka shi ba da haka gaskiyar magana idan suna so rago gwamnoni jawon su zauna lafiya wajen matsala ta addini ko ta ƙabilanci sai sun ɗauki irin matakin da shi mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru ya ɗauka wani shafa ma idansa toka ya tattaka duk wanda ya tattaka dokar wannan shi ne abin da muke musu fata da haka za mu buɗe layi yanzu na kiran waya mu ji menene ra'ayin su kuma al'ummar gari da jama'ar su akan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a abinci fulani a can ga rikicin boko haram ba a gama ba sannan yanzu ga faɗin ƙabilanci yana kunnuwa ga faɗan addini yana kunnuwa sai ka rasa sanin wannan musifa wannan musifa wannan musifa eh, ba dama gari ya waye da safe kana shiga social media sai ka ga wani bala'i kullum kai kenan kullum kai kenan haka insha Allah za mu bude layin waya mutane za su kira mu ji menene ainihin wato ra'ayyukan mutane da fahimtar su akan waɗannan matsalolin sannan mutum mutane wace gudunmawa za su ainihin wato bayar a kan waɗannan matsalolin da aka layi na farko da za a kira shi ne sufuli takwas sufuli sufuli takwas sufuli sai ainihin wato a sufuli <coughs> takwas sufuli shida takwas ɗaya ɗaya biyu shida hudu uku sufuli takwas sufuli shida takwas ɗaya ɗaya biyu shida sai hudu uku wannan shi ne layi na farko da za a yi wato kira sannan sai layi na biyu shi ne sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu sai biyar sufuli a insha Allah maganan kinna faɗin nan akwai wani dogon bidiyo da aka yi da wanda cikin cikinsu da ya bari don cike kuma kowa ya sani kwanan nan akwai shugaban inyamurai sarakunansu aka kamo a yankin su suke ba mutanen su wani lokaci da su ake fita wajen kinnafa amma ba mu ji an ce saboda an samu wasu inyamurai har da sarakunansu ba a je a kakkashe duk wanda za a ainihin wato kakkashe Assalamu alaikum. Wannan wannan ta saka ta ainihin wato yanki. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Me magana? Sunana Shamsuddin Abdullahi daga Gombe, kada a rayuwar Najeriya. to malam shamsuddin ya gombe alhamdulillah ya muka ji da wa'annan al'amura kuma to wallahi ko a hankali ina nan yana fama jin bakin ciki da tasiri duk da ne ina da na bin zaman ba ba hmm. ina wancan bayaran ba da Allah na'am sannan kuma abubuwan da suka fita a abubuwa da kuma malam ya kare shi daga sharrin duk masu sharri amma hakikanin gaskiya mala abin da ya faru a gambatar ko tare da zai ci ba hmm. a ce hanya babba hanyar gwamnatin tarayya wanda ita ta hada ta tashi duk wanda za su ta adama wasu wanda za su ta kamaru ga wasu wanda za su za su dole mai yawa amma wannan hanyar mutanen garin ɗirlo da suka fito suka tare cewa babu wanda zai wuce aka daga faɗan da cewa an ɗora sarki wanda sama da ba addinin sauran ba daga faɗan kabilanci ya zo koma kawai maganar a addini kawai a saka musulmai da shi musulmi kamar ya zama wani banza kullum a kashe shi a kudu a kashe shi a garin sharewa wanda gangamin musulmai ne a kasar kashi 90 zuwa 95 hmm. kaga in za a ce mu ɗauki mataki irin yadda suka ɗauka to wallahi za mu musu kashe wankiya shi ne duk da mu shi ne koron addinin mu to amma mu fatan mu shi ne gwamnati ta hau mataki ta yi abin da ya dace rashin yin abin da ya dace wa gwamnati haka shi zai samu ba mu dau mataki da hannun mu idan da mu ba shi ne ba shi ne ba shi ne muke fata ba a san mu shi ne shi ne girma in waya ya ga abin da aka yi wannan rashin da'a ne ta doka ne a yi abin da ya dace dan wallahi muna jama gwamnati kunne cewa matakar ba ya abin da ya dace ba addinin musulunci ba banza ba ne za mu yadda ko ko a taɓa masallaci ko a taɓa ƙura'ani. ko wata ƙur'ani sai aka taɓa su yadda abin da ba sa tunani to wannan bayan malam san alkhairi na ta kuma mutane da kallayi ko da tsara malam Allah ya wa malam to amin amin malam kin su muna godiya Allah ya saka da ni masha Allah sai an jima karma kallah alaikum salam assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam wa magana ne sunana sabiu da na sai Ibrahim daga Jos to malam sabiu muna jinka Allah Allah ya ƙara kyauta muku da alkhairi Allah ya ƙara ɗauki. Amin malam Shabi. Kokarin da kuke yi Allah ya ƙara kuka yi Allah ya ƙara buɗe. Amin amin amin. A gaskiya wannan ire-iren ku a ƙasar nan ƴan kaɗan ne kuma Allah ya ƙara mana su. Gaskiya wannan al'amari da yake faruwa a haka haka. Kirkiyar ya abu kullum yana faruwa. Mu musulmai mun zama kamar abin banza kenan a kayan ƙasa. kasance yanzu ka wani jihar Gombe da adadin mutanen nan bai fi a fili sun gama yawa a ce Amma a cikin ana ɗaukar irin wannan mataki haka na kwantar da musulunci da musulmai alhali kuma ga sana a wasu jihohi waɗanda ba su ma da majority kuma ba a ɗauka wani mummunan mataki akan sata. Yanzu kan nan da mutanen Jos ana estimating cewa a cire mun kusa kai kashi a cire kashi arba'in zuwa arba'in da biyar. Ya gaskiya ne. Amma kullum mu kokari ne da an zauna lafiya. Ba haka a Jos ba. Cewa musulmi ya kai kaso arba'in cikin ɗari ko arba'in da biyar. Sosai arba'in zuwa arba'in da biyar kullum kuma mu kokarin mu har a zuciyar mu sun mutum da an zauna lafiya. a da suna ba gwamna mataimaki musulmi? na ai na aiko dare ba za a baka ba sakataren gwamnati Allah ya kuma kare malam ba za a baka kuma ga sakataren ta yanzu a fili ko gwamnan da yake kai yanzu haka kusan za mu iya cewa kusan kashi arba'in da biyar ɗin nan cikin ɗari da an da ya samu kusan musulmai ne suka ba shi ita. Hmm. ba amma wallahi nake gaya maka hatta daidai da a kansula wasu ɓangarorin inda ya kamata shi musulmai ne suka tsoron jari za su gaba da a ba shi ba. Yanzu kuma wannan yanzu a Jesnat da muke ciki za ka ga cewa shi nan saboda kasancewar cewa idan aka zaɓe dai an tabbatar cewa dama musulmi ne dai. amma saboda kar ma a ya kasance cewa dole shi wannan gwamna za a yi kokari ta wannan bangaren ya baiwa wani ka to amma ka ga wannan ba abu bane bane din inda daga su sauran local government na an yi zaɓe sai wasu local government kaɗan aka wari aka ce ba za a yi zaɓe ba saboda sarkin da zaman lafiya da sauran kuma sannan kamar yadda za ka ji sosai ina jin mana aliyu yana kira daidai da ake zaki kaga yanzu akwai abubuwan da za ka ga cewa na federal government ne wanda ya kamata a ce in ji abu na federal government ne a ce musulmai tana da wani percentage kuma yadda kuma kiyarci suke da percentage a jihohin da suke na musulmai hmm. to amma mu nan ba kula ce ba ba haka ba ne ba. Kila wannan a ke to yanzu malamin sabiu daga ƙarshe me ya kiran ka da kuma shawararka. Kira na shi ne na farko da gwamnatin tarayya hmm. yanayin da gwamnatin tarayya idan abu ya faru wani wanda ba musulmi ba take kan mataki sauran mataki da ga cewa an bi masa hakin. to mu ma fa ɗan ƙasa ne musulmi ɗan ƙasa ne mu ba mu ce a ya kasance an rinjaye da mu ba duk da cewa mun fi rinjaye a ƙasar amma mu ce hakan ba amma ya kasance abin da ya kasance cewa Matakin da federal government take ɗauka gwamnatin tarayya take ɗauka idan an taɓa wani wanda ba musulmi ba ya kamata ya kasance gwamnatin tarayya ɗan an taɓa wani wanda ke musulmi a ko'ina yake ya kasance an ɗauki wannan matakin domin nema musu aiki. Ya kamata ya kasance cewa yanzu misali kamar abin da ya taɓa faruwa a Lagos mutum ne a gidan Bon jami'an tsaro ba a sanya musu ba. wasu yawanci dai mutum ya rasa waɗanda za ka samu kuna zuwa gidan kallon kwallo za ka samu ba mutanen kirki ba ne to amma dai ba za a yanke kirki ba mu sani ya mutu ba suka kashe amma manyan su suka fi su da process gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki mai sauri a kai wanda har ya kai matsayin cewa aka zo an ma an yi bincike an gano jami'an tsaron da ya aikata wannan ɗan ɗauki mataki a kai to kaga yanzu wannan fa abu mutum ɗaya ba ne ba fa yadda ta ga har an an kana masallaci a wannan garin to ba ko mutum ɗaya ba ne ba za ka samu an kashe mutane ne yawa to amma ya kasance cewa ban ji har yanzu ban samu labarin ta kudurin hmm. muna ji wa alaikum assalam

malam matsalolin da suke faruwa a yanzu a nan najeriya a kan mu musulmai ne wanda kawai za mu ce wani abu mu ne muke bari ma ake faruwa a kanmu domin duk wanda ka saka ka in ka saka shi kuma haukaci ne gobe ba zai sake ba shi amma yanzu ne da kawunan mu kamar ba mutane ba sai ka ji an cewa an mai da musulmi tun ne muka mai da kawunan yadda ake daukan idan muka gyara sai mu Allah ubangiji ya gyara idan kuma muka yi muka bari a hakan za mu kuma na wasu mu haka to yanzu malam menene kiran ka ga jama'ar gari da kuma gwamnati yato gwamnati kan yanzu mun samu da wani kiran da zamu a kan gwamnati amma sai ni kira na ga mutanen gari ɗan uwa na hmm. a duk da musulmi yake zuwa kawai ya kare kansa shi ne kawai wayansa in abu ya taso yana da dama ya tsaya yi difa'i ya kansa ya tsaya ya kare kansa mutanen nan ma na har gobe idan ba su taɓa mu rama kuma ranki na ka da ya fi sake ba wannan da gaske ne shi ne dama amma da ya ce Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu Na haka Allah ya ce fa in qataluukum faqatuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin in suka muku kuimu dama wannan shi ne sakamakon arni wannan ayin na taɓa fassara ta a tafsiri wasu suka ce na ta da hankali na ce wanda a nemo wanda ba ɗan tashin hankali ba a jamar shi mu ji fassarar da zai abin da dai Allah ya faɗa kenan kuma na faɗa ban ƙara ba ban rage ba Allah ya faɗa ya ce wa qatuluhum haythu tuqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al-qatl wa la tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fihi wa in qataluukum faqatuluhum haka Allah yake a zalika da zaɓar kame in suka muku kurama wannan shine sakamakon arni kuma binciken da muka yi mafi yawanci in ta kun inda ake zaune da musulmi da wanda ba musulmi ba lafiya to musulman ne ke bin karfin a zauna lafiya amma mafi yawanci mafi yawanci inda suka fi karfin mutanen mutu za ka gaba a zauna lafiya wannan shi ne kiran eh, kana da wani kira na biyu ni kai kiran da nake karawa musulmi a duk inda yake ya tsaya a cikin in har ne yadda kake ganin kake tsoron mutuwa to shi ya nuka ta ka goma hmm. don haka idan za mu tsaya mu kokari mu kare san mu sai mu roƙi Allah ya taimake mu amma mutum za mu zauna suna ta muna bari to fa ba za bari ba kuma ba za mu ji da daɗi ba an ji Allah ya rufa mana asiri amin muna godiya ɗan uwa Allah ya saka da Allah ya kare mana su malaman mu ta da kuma ya sa mana amin amin na gode ɗan uwa malam babawo assalamu alaikum magana Mai magana. Abubakar. Malam Yusuf Abubakar muna jin ka. Abubuwa lafiya. Wallahi sun Ni yau kun jihar Bauchi a karamar kuma kusuri. Na, kuma jihar Bauchi a ɓulleri kamar kana sauraron wani abu. muna jin ka yanzu Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa ke magana? Eh? To amin wa ke magana? wace magana kaman layin naka yana dan gardama sai ka saki kira ne layin nashi yana da dan gardama kamar ka saki kira ne shi dan uwa yusuf abubakar ina ganin in ya samu dama assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Yusuf muna jin Wannan Adamu ne daga Gombe, a gurin yana ta Salafi. Wa malam Adamu muna jin ka. barka da wani ya ƙoƙari ya himma. Alhamdulillah. Masha Allah, na ji wadoyin da ake tattaunawa a kai. So hmm. uh, da farko dai mu dai mazauna Gombe. Hmm. Tsakani da Allah muna ganin abin na akwai cin fuska kuma da rena mu hakan nan da rena mu musulmai sannan kuma akwai laifin su jami'an tsaro saboda malam yanzu ba na mantawa shekaru da suka wuce hmm. akwai lokacin da za ta shi mujin nan dai mu ne matasan a gombe hmm. to in rikici ya kawo shi irin wannan aka ce an je za a taba bangaren kiristoci na ranke da allah malam in cikin gidajenmu ne in a cikin mu ne mu din mu muke yi wa dole mu musamman kar a taba kar a taba musu dukiya kar a taba musu wani ko zanga zanga kai kan hannun fatan cewa musulunci ko wani abu sannan kuma in aka kare wurin ibadunsu za a je a kona ko za a wani abu za a ga hankalin jami'an tsaro a wannan wurin amma sai aka aka waye gari yau a ce ga jami'an tsaro suna tsaye bindigoginsu har suna magana tsakaninsu ana cewa ga can an ɗauko alkur'ani za a kona kuma ku a matsayin ku wanda an sa ku kuna kamar yadda ka faɗa ana ba ku albashi da ku tsare rayukan mutane da mutunci kuma suna kallo ana kona alƙur'anin maza da mata an fito yau in aka ce an waye gari musulmai na gunda suka ce su ba su yarda ba muna nan ina ga akalla wani kai tamanin da biyar cikin ɗari a al'adun al'umman gunda musulmai ne kashi da wuce sha biyar wani zuwa ashirin ko sun yi a cikin kullurin kanta da suke wannan irin ina tsammanin rubin kullu to kamar salular tasa ta dauke ne ko hmm? to ina ganin malam abu rahana a salafi ina ganin assalamu alaikum ina ganin insha Allah in ka dawo a ƙarasa bayanin Allah ya da assalamu alaikum akwai assalamu alaikum assalamu na'am ok magana malam bashir muna jinka to menene gudun moka wani abu daya da mutane ko kuma al'umma ya kamata wato akwai wani hadisi da mazan Allah yake cewa idan mutane za ta baya akan bil'aina hmm. wa rabitun guzrabi hmm. wa akasar arnabin basari إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينظره حتى تخرجوا من دينكم. هكذا إذا تبايعتم بالدينة. وتركتم الجهاد في سبيل الله. Eh, sallallahu alaikum zalla la yuzi'u wa ankum hatta tuzi'u ila dinikum yau wato kan kan abin da na fahimta ne musulmi magana kasiya kan wannan abubuwan don ka kalle su musulmi ta wanda suka tsallake hmm. in ka ɗauki abin da ya shafi kai ilmina wannan kasuwanni mu na musulmi ba su bar shi ba hmm. ka kalli mutane su ɗauki hankalinsu daga abubuwan addini su nemi abin duniya kawai shi ne a gaban su in ka kalla abin da ya shafi musulmi kenan hmm. to dole kuma mutane za su zauna a cikin kaskanci su kama eh, da kaskanci har sun kasance sun ɗauka haka ne malam a wato menene sunan kama Bashir Abdullahi da Malam Malam Bashir wannan magana da ka faɗa haka take amma wannan kuma ba zai zama dalili ba Sun shugabanni nauyin da Allah ya dora masu na tsari dukiyar al'umma da rayukansu kuma su watsi da shi eh, inda yanzu kaga mun sha faɗa cewa a ƙasashen da ke afirka nan da ke eh. zaɓe da najeriya a matsayin ta na uwa babu eh. inda ake wasa da ran ɗan adam irin ƙasar nan yanzu a gaskiya haka ne kaga yanzu misali ne makwabci da nijar hmm. yanzu kan dai a kan ma sai in je ne da gidan da nake daga inda kai ka shiga ne jar za ka ga cewa ko jini tsari ya yanzu cewa gabanin suna mutunta junansu hmm. kuma amma allah su yan kasar suna jin kasar su ce kasar su kowa ya yarda ya kare mutuncin kasarsa a matsayin su dan kasar su ma kuma zuwa gabanin suna iya bacin ƙoƙarin su hmm. domin su kare mutuncin mutane ba su a yi cin abin da zai wulakanta musu mutane hmm. wani mu kuma a najeriya ba haka bane ba wannan ne abin da muke magana malam bashir duk gwamnati hmm. in gwamnati ce mafi karanci ana buƙatar ta koya mutane abu shida hmm. abu na farko shi ne da ake da buƙatar ta tsarewa mutane addinin shi idan addini ba zai tsaro ba an ce kowa yana da damar yin addinin da ya ga dama bisa ga wani tsari to alal akal ana buƙatar tsarewa mutane rayukansu da dukiyarsu eh, yawa idan al'umma aka waye gari gwamnati ta kasa tsare musu rayukansu ta kasa tsare dukiyarsu to mana akwai matsala kuma yanzu abinda muka sa na rahoto na shugaban majalisa ahmad lawan a matsayinsa na mutum uku a wannan kasar shi da kansa ya faɗa ya ce akwai matsala ta shugabanci sun shi hmm. mabiya inda suke da matsala tsakaninsu da Allah wajen ta'amulin da ka faɗa saka ce hmm. ci gaba da watsi da addini za su je lahira za su haɗu da Allah akan wannan hmm. sannan wannan sakacin da shi ya fito ya faɗa da bakinsa cewa akwai sakaci na shugabanci su ma Allah zai tambaye su akai ai ba wanda Allah ya ce dole sai yayi shugabanci in an baka amana ka gaba za ka yi ka hakura ka bari mana dole ne algaibata malam da kake hankalin ka ba in ka kalla in ya inganta shugaban majalisar wakilai lokacin da aka yi rikicin nan na albisaf da aka kawo bakin ya inganta a kan hakan ne kuma ba zai sa hannu ba a kan ya inganta to yanzu malam daga ƙarshe menene kiranka da kuma ba da shawaranka to mu kira na mu mu tsoron Allah wannan magana da kai tana da sannan kuma su ma zuwa gaban su tsoron Allah domin kamar yadda manzo Allah ya faɗi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kun wanda kiwo ne kuma za a tambaye game da kiwon da aka bari hmm. su sani cewa duk abin da suka karɓa na ciwon mu suka nema muka zaɓi su domin kuma ciwo ne Allah ya basu to su sani cewa ba yadda za a yi mutum ya mutu yana hatintar abin da yake kiwata kafin sai Allah ya haramta mata shiga aljanna. Hmm. Assalamu alaikum. wa alaikum السلام عليكم alaikum عليكم alaikum alaikum ورحمه wa نعم مالك malam yusuf ne a madamu ne a gurin halatu ka sake dawowa ne na sake dawowa malam ina jin kamala a masha to malam ka ga haka ke ci na kara zube ba za a mataki a kai ba hmm. wanda suke kashi 80 ko 85 a ce daga su wannan eh, kashi eh, sha biyar inda kowace don suna lakatar musu hanci ka zo da bare yiwa kuma sannan ma ko ba lakatar musu hanci ba lakatar ma addinin musulunci hanci ya za a ɗauki ƙur'ani a ji a can kwana shi ƙur'ani ne laifinsa shi masallaci shi ne laifinsa a lokacin da mu muyin mu an zuwa kwana coci su zauna da mu ce a bari kar a musu kar a musu kayan su kar a musu kayan su kar a musu to mun yanzu mu da muna nan za mu zuba ido in shi gwamna ya ɗau mataki to wannan abin da muke bukata kenan in ko bai ɗau mataki ba to gaskiya ba ma tunanin wannan abin zai haifar wanda mai ido saboda in har aka bari rikicin addini abin da ya zama rikicin addini kuma ina zamani ni dai yanzu aka mala yanzu aka daga su kudu amma labarin da nake samu labarin da nake samu cewa dukkan su ma suwa na wanda ake zaɓen dukkan su musulmai ne to in dukansu musulmai ne sun sarakuna da ake sa zaben in dukansu musulmai ne me ya haɗin wanda ba musulmi ba da zuwa kona musulmi musulmi masallaci sun kona masallaci sun kona a cikin motocin mu manyan motoci akwai sun kona motan motan gida sun kona tsanin mai kayan da motan ta dauko sun kona garama motan mai kayan da tsanin mai kayan wanda ma za wanda ma za a zaɓa sarautar mutanen musulmi musulmi ne su ma musulmai ne duk da nake samun labari amma ban tabbatar labarin ba amma dukansu su ake musulmai ne to in dukansu musulmai ne me ya haɗin wanda ba musulmai ba da zai ce zai kona musulmai masallacin su in ba dama ya da wani kishi a ransa ba ko ɗaya ba musulmi ba ne in musulmi ne aka yi akwai matashin da ake bi kana iya tafiya kotu Eh. idan tsarin da aka yi na latsa wancan sarauta ba abu ka'ida ba ai ana hmm. bin ka'ida in wancan shi ya cancanta a dawo da shi ba a wannan ba yanzu malam abura yana a salabi yanzu daga ƙarshe hmm. menene hmm. kiran ka yanzu da kuma shawararka da gaskiya kira na kira na tun da wannan makaranta dai alhamdulillah mu yan gombe muna wani koma a duk faɗin duniya da kusan kwanke a faɗin ƙasar nan bayan da ba sauraron wannan makaranta yawa sannan kuma su kansu mahukuntan jihar jihar mu ta gombe na san akwai ko da ba sa saurara akwai majiyarsu da suke saurara to ni roƙon da nake yi da kuma shawarin da nake bayarwa shi mai girma gwamna ima ya ya taimaka ya duba abun nan da idon basira hmm. a samu waɗanda suka haddasa wannan fitina tun da har gidewa ake ɗauka hmm. sannan da jami'an tsaron da suke wurin masu gona su kansu a rawar a kansu abuwa ka bane ba in aka ɗau mataki akan jami'an tsaron sun aka ɗauki mataki akan mabarnatan zai ga izina ga masu zuwa daga baya saboda mugun ba mutum da mutum rikicin addini ba mutum rikicin addini ba yau da aka zo aka ce an zo an fara koma da rikicin addini kamar yadda ta ake a Kaduna ta kudu da kuma Taraba da Jos to shi kenan an kashe mana an kashe mana jiha kenan ne an kashe mana jiha an kashe mana jiha duk inda muka je mana ni je na babbar mota da duk inda na je na zaga na zagayo na jin nan hakkar ya kwanta na da cikin Gombe saboda Gombe muna da an muna da zaman lafiya Murin aka za ka ce an farko da rikicin addini ko rikicin kabila a cikin jihar Gombe an kashe mana jiha kenan. Ba wanda ya sake cin daɗin jihar a jihar kenan. To fatan mu fatan mu cewa mai girma gwamna ino haya ya ta ka kawo malamin rufa'i a wannan bangaren da gaskiya muna tare da malamin rufa'i saboda ya yi iya kokarinsa ya kogari ya kawo rage matsalolin wannan eh, matsalolin faɗace faɗace da addini mm. to kuma in gwamnan mai bi wannan samun insha Allah muna fatan a samu sauki Allah shine ya bada sauki mm. muna fatan Allah ya muke kuma Allah kuma ya kara muku kokari kuma malam Allah ya kara muku ikilasi da kuma malam Aliyu su malam kuma shanon duka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka da alkhairi masha Allah masha Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ali Muhammad a da jihar Sokoto. Ali Allah ya saka alheri. Amin amin amin amin. So ni dai kamar kullum hmm. yanzu da kusan karshen kami a fara kira ko kuma fara kira hmm. sake jawo ana kawo nuna cewa waɗanda ke nuna ɗaukar faransa gwargwado yadda an kai muku hmm. to galibin gwamnonin nan malam kun ka tara su waɗanda muka kama da su a matsayin musulmi kada mu manta yanzu galibin gwamnonin nan kusa in an tara su gaba ɗaya a matsayin su da gwamnonin musulmi gwamna nawa ne zai iya zauna a kalle ya sanciya ga hukuncin da Allah ya tara da akan wanda ya taɓa wani na aiwai dukkanin su galibi ala na ala mulkin ne duniyar kar an samu gaba su ne ko su lokacin da muke yi an ya ga cewa shi da kamar al'ummar da yake shi sun fara gajiya da irin wulaƙancin da aka rusu ko cin kashin da aka rusu ba tare da suna rama ba. Saboda haka babu wani wanda zai iya lura da gwamnonin nan su dawo a kan tubar su. Yanzu bari yi maka da misali. Yau a ce matsala ta taso a addini a jihar Sokoto. A ce da kungiyar ɗari a Tijjaniya da Kadiriya da Izalar Jau da Kaduna. Ina ganin ya lisa waɗannan kungiyoyi na addini wanda ke da'awa wanda duniya ta sani a matsayin su kungiyoyin addinin musulunci a kowace jiha wata a gari kala da 80% ko kasan na musulmi na kungiyoyin ne guda hudu sai a ce ka za su tari mai girma gwamna su zauna da shi da zuciya ɗaya su yi magana da shi a kashiya a kan da Allah ku cin gilla ko cin kashin da aka wa al'umma musulmi ya yi yawa ya kamata ya ɗauki mataki ina tabbatawa malam ko bai ɗauki mataki da biyu ba to dole ya yi wani abu wanda zai iya nuna cewa ya kula da al'umma ce amma a ce ala su haka abu yana faruwa a kudu kudu maso gabas kudu maso yamma kudu maso yammaci yanzu abu sanu sanu ya shigo hatta can wani arewa da muka kama da su kafiri wawa na duk lokacin da kafiri ya guje ka zama kama ba abin da ya ɗauka wayo a kakara hmm. saboda ta iya abin da muka fahimta sun riga sun yanka su ga jini sun yi a kudu sun ci bulus gwamnoni hudu da suka je kudu salamu alaikum alajina salamu alaikum alajina ci gaba gwamnoni hudu da suka je jihar oyo hmm. kowa ya saurari gwargwado jawabin su abinda jawabin suka nuna kawai suna magana na akan dukiyar da ana kone malam a kasar ajiran da suka kasuwanci jihar oyo musulmai ko kuma hausawan da aka suna kasuwanci da ya ka samu mutumin da ya mallaki dukiyar da ta kai ta rai guda domin ana maka biya ya kusan naira miliyan saba'in da wani abu hmm. an kashe mutane kai kanka ga wancan lacca kai ka ce a kusan uwa mutum ɗaya ba ya iya shaidar dawa sama da talatin da wani abu idan an sare kuɗin biya su naira miliyan saba'in da wani abu sama cikin ɗari da talatin da wani abu nawa za su kama to a ce kuma gwamnoni musulmai sun je don su jajin kama al'ummar su don ka baka yunwa da hukuma da suke ciki da zama na kamshi yadda ji gwamna yana jawabi kuma yana jajin kama mai girma gwamna yana jajin kama kabilar jihar su kansu yan da an hankali musu saboda haka gaskiyar magana malam ana ina nan dai kan bukata maluwa sun yi wannan manyan kungiyoyi wallahi sun lahi idan musu sauka daga matakin da suka hau ba cewa duk wani kira da shugaba cewa ya zo ya ɗauki matakin da take ya dace kare al'umma ta da addini ne ana gani ne a matsayin hawarizanci da sannu sannu wallahi za mu kai inda ba mu tunane duk wanda ya kama kira wai idan an taɓa cikin ala wani abu kuma kan mu'azirci wacce ƙungiya ce cikin ƙungiyoyin da ta ta al'umma ta kamar da ƙungiyar kan kan kiristoci. Gaskiya ne. yau in ka taka yau gwamnan da muke magana ya yake cikin boko haram kwanan baya magana ya yake cikin boko haram akwai kiristoci kun je kan haka ta tashi kan lika kira ta ne kawo ta da kira kira cewa lalle lalle sai ya ja wannan sakin amma mu duk cuta shi kisa ta dukiya koran al'umma duk har yanzu malaman mu suna gani ka duba duk abin da ya faru kira oro ba wata kungiya ma da ta fara da sanarwa officially cewa jirgin da ta gamsa a yi hudu ba akan wannan matsala saboda haka ni ina nan kan bukata cewa malaman su canza wannan sako a dawo a kan turbar da magabata suna gabata tun daga lokacin su malam shek abakar malam kuri zuwa Malaman da suna gabata kamin waɗanda suka fi shugabanci waɗanda ƙungiyoyi idan ba haka ba ko wallahi za a lokacin da tabbatar al'ummar musulmi za su jiran sanarwa da gurɓa za su jiran sanarwa da sanata za su jiran sanarwa da kamar tarayya haka kuma za su jiran sanarwa da shugabannin ƙungiyar addini da za su ɗauki makamman su zama suna rama ma kansu ba ma fata ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasar a da haka yi da kai da irin su mana albanin gombe muna gani irin abubuwan da ake da sauran matasan maluma Allah ya taimaka muku kuma Allah ya kare ku ga dukkanin hukumomi da ke iya tasowa da biya wannan kira. Malam Ali yanzu menene shawarar ka kuma da kiran yanzu daga ƙarshe? Kira na daidai ina kira ga gwamnati da su sani cewa babban matakin da zai iya kawo zaman lafiya a ƙasar da shi ne cewa idan kamar yadda sunan ta'amar lawal yake wanda ya kashe mutum ko da an yi magana biyan ko da an yi magana a kamo shi a hukunta shi mataki na ɗaya nan. Hmm. mataki na biyu ina kira ga ƙungiyoyin addinin musulunci da suka cewa ta su tsare su sauke haƙƙin da al'ummar su na al'ummar su na suka jagoranci a matsayin su na jagorori haka kuma ina kira ga gwamnoni musamman na arewacin Najeriya da suke kuka addinin musulunci domin duk wanda a gwamna arewa ya amfana na da darajar addinin musulunci shi ya tare su zaɓe duk gudan su ya ce ya ɗin na wasu tsere rijiyar yamma ma'ana ya canza addini daga musulunci zuwa kafirci ina son a malam ba da za ci yi zaɓe saboda ina kira gare su da su ba kan sani cewa Allah zai fitar da su gobe kirma ya mutu saki akan al'ummar su da ake wa cin kashi su zo su ɗauki matakin da dace wurin kare al'ummar su da addinin su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh muna godiya malam Allah ya saka da alheri a maganar da na faɗa cewa aya ce a cikin suratul baqara tun daga 191 192 har zuwa 194 a ji a duba tafsirin duk wani malami amma a nemo wanda ake ganin shi ya iya fassara na fassara ga sunan abinda Allah ya ce wa kutuluhu ku yaƙe su haitu ta ƙiftumuhu duk da kuka same su wa akrijuhu ku fitar da sunan haitu akhrajukum ka inda suka fitar da ku idan ku kashe su kawai ku kai Allah ya ce wal ta ashaddu min al shirkar da suke yi da Allah ai dama ta fi kisan girma Allah ya ce wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram kasu ya kakku ya su a wajen ɗakin Allah mai alfarma hatta yuqatilukum fihi idan suka yi la'akari da cewa yanzu muna watan rajab sun san ba a yaƙi ko an shiga zulqada zulhijja ko al-muharram suka kai muku hari Allah ya ce fa in qataluhum wato hatta yi kwafi lukun fi har sai in sun yaƙe ku a ciki in kwata lukun ku kwata lukun in suka yaƙe ku Allah ce ku rama a zalika jaza'ul kafiri a inin ta hau in suka bari su fa inna Allah ga korari sannan Allah ya ƙara maimaita ya yake wa qatiluhum hatta la ta takuna fitnatun wa ya ad jimillahi. lillahi ta hau fala udwana illa ala adh sannan Allah ya maimaita ya yake ash-shahrul haramu. بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين haka maganan kar wani ya je ce ai na ce a tada hankali kafin yanzu sai wani ya datsu nan sai ce na ce a tashi hankali a'a ni ba ni ne na ce a tashi hankali abinda Allah ya faɗa ne na ce shine Allah ne ya ce fa in qataluku in sun yaƙe ku faƙa faqatuluhum kurama kazalika jazaul kafirin wannan shine sakamakon arni har wani ya je ci a aina ci a tashi hankali assalamu alaikum na wace magana ka da dare ana da nuna daga malam nuna muna jin ka malam wannan aiki da kuke Allah ubangiji ya biya ku amin amin amin amin Sunanan kiran da nake so na yi ina so in kira ne zuwa ɓangare biyu. Ɓangaren malamai da kuma shugabanni na siyasa. Musamman shugabanninmu na siyasa ma da ina da kan duniya zai wuya a samu wata shugabanni na siyasa wanda ni a fahimta ta cikin amanar waɗanda suke wakilta irin shugabannin mu hmm. saboda Saboda mutum yanzu a halin da muke ciki an kasalli yan tsarewa, sai ka ce kowai ne shugabannin da suke musu. Na farko maganar rayuwa wannan ta riga ta dagule. to idan can ya da turai kuma ake ta rayu ya ɓangaren addinin mu sun kasa kare mu to yanzu su a matsayin su ko musulmai suka zo suka amfani da cewar su musulmai ne na zaɓe su idan suka kasa kare mana rayukanmu da kuma addinin mu to wa ake kira ya zo ya zaɓe shi ya kare mana addinin mu idan har a lokacin da muka ga yan majalisu na arewa da kwamitoci na arewa sai faru a kwasu a kashe a hukumomi har abin ma wazo a arewa a zo ana zagin addini za su shiga majalisa zage-zage ba to menene idan ya zara a cikin majalisa zage-zage ko idan kun ce cikin da ke ɗauka ya yi yawa za a rage don ka yi wa talaka aiki a nan ne za a ga zarge bakin su sannan su kuma shugaban malamai malamai na addinin musulunci malam idan ne har malamin zurfi da fitowa a kan mambarin da ya kusa ya faɗi sukkoki kawai ya nuna ma ne wane ake so in kusa ka zaɓa haka ne bai yi ba kuma a zo a riga wannan su zo su harkan mulkin nan mala abubuwa su ta faruwa kuma kika matsayin karma da su da kika ɗan maganganu idan yanzu ba su zo su magana ba to ya nan ku saboda da Allah mala malamai sun saba su ko shiru ya kamata a ce malamai suna kai zai su samu kowane su samu gwamnati su yi mai masu lafiya abubuwan da ke faruwa ya kamata ta kai yanzu gwamnonin cikin ya kamata ta aka ciwon kashin gaban kasa ma sun kai da irin wannan abin da yake faruwa amma malam ya da aba sa gaba ta yi ta gaba ki da kushi yau da ake shugaban kasa ya ce wani kuɗi a misali da ake turowa na aka samu ɗan kuɗi da kama a ne kuma aka samu matsala a ciwon yanzu kuɗi za a rage yayin yanzu aji su suna magana suna rubuce rubuce amma mu ya yi kan da ya zama zanta ba abin da ya zama su ya kamata tafiya malaman ya kamata su tashi saukewa akwai haƙi na yanki a kan shi yadda za su kuma su gaya mana cewa da da ya kamata a zama su idan wannan aikin ya faru ya kamata su fito su yin kuma yadda za a je tsakani da Allah ya zama kudin kuma suna kasa mana da rake kai musamman mu da muke rayuwa a cikin kudu. Hmm. Ba wai sai ya zo kanka ne za ka da abin ya taɓa ka ba. Duk cikin da kuwan ka musulmi yake. Yanzu ana magana ne ba wai ana magana ne kai ɗan ƙasa da ne wai kuma wancan ɗan tarika ne ɗan waye ana magana ne su idan sun tashi cewa faruwar kuma wannan an rubuta a kushe kuma wancan lokacin malam da kun yi karatu a kan cewar tashin fulani da ake ai na kira wa wancan fulani mutane su wani cewa idan mutanen nan ku ya tashi da su kashe hausawa ba ruwan su wuce fulani ba su kashe hausawa kawai sun fi kashewa kawai su musulunci ne suke suka kana a hausawa bayan wani wata ruwan su fulani. Da yin haka ya kamata malamai a wannan lokacin malam malamai kuma ta yi ma su karkatar da karatu da ke zuwa ga wannan matsalolin da suka bane wannan ba karamar matsala da ke ba karamar matsala da ke in dai zai zama ya ire-iren ku ne ba ku da yawa waɗanda za ku dinga magana za ku dinga magana ne sai iya mu da kuke sauraron ku da masu bibiyar ku iya mu mu za ne yin maganganun kuna fata da rai ran mai ba shi shi ba shi abin da ya kaucewa amma in ya zama an samu malamai ko ina abin da ya amo a na a cikin mota ai kamar wata guta kowa da rediyo ma su yi kasawa ai ta yi ta kiran su wargabanni ko hankalin su yi kashi kuma shi malamai su kira musu cewa to fara listin waɗanda ba sa kula da haƙƙin al'umma kuma tun da da wasu sun gaya wa al'umma ga wanda suke kula da su ga wanda ba sa kula da su kusan wanda ba su ba wannan wannan gaskiya ne malam nura to malam nura muna godiya da wannan gudunmawa Allah ya saka da alheri assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam ok magana lawan ok magana Shamsuddin Ibrahim daga jihar Bauchi. Wannan Shamsuddin muna jin ka. aiki. Wala gaskiya irin yadda ake tiritin ilimi musulmi a Najeriya ana mara ba daidai ba. Yanzu na nan ka duba abin da ta hanyar biyu. lokacin da wannan abin ya faru, ɗan uwanmu da suka rera ta hmm. zuwa fadar sarkin sasha. yadda idan rikici irin wannan ya faru yadda za ka faru ka ko za ka zo jin jami'an tsaro kuma ka fada da yan yamma da za su tafi fada sannan su ba da wani kuɗi da jami'an tsaro wani haka da kasu aka da sotin yansu gaskins dubu biyar ko dubu goma kamar yadda bbc da daily trust suka rawaito to ga shi yanzu a jihar gombe sai kiristoci sun yi wani ruhu sun ƙona masallaci sun ƙona ƙur'ani idan malam bare malam bai manta ba dubu biyu da sha takwas a jos wani malamin addinin musulunci kuma limani a masallaci ya ba da mafaka a gidansa da waɗansu kiristoci ɗari biyu da kuma da biyu, ɗari biyu da sittin da biyu waɗansu kiristoci na'am an ka ba su mafaka waɗansu masu riƙe da makamai suka su idan mun ga su yanka ba ya su mana irin wannan sannan irin wannan abin ya ci gaba da faruwa kuma wannan haƙƙi ne na mu kamar yadda malam ya faɗa idan ba za su ya kare mana rayuka mu da abin ya amfani su ba su da amfani to ni kira na gaskiya gwamnati ta shigo cikin lamarin nan ta duba shi gwamna ya haya lalle ya shigo ya duba rikicin addini an fara shi ba ba zai in an musamman arewacin najeriya an fi yawa inda an musu abin da za a ce da a ranar ne ta su a gari da kira da gwamnati a suke a yi bincike da a kama shi da zafi a hukunci da kan shi. Domin da kunsu Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum. Assalamu Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa ke magana? sunana bin abdullahi daga jihar gombe tarayyar najeriya to malam shamsuddin muna jin ka karmakallahu na dawo ne kasancewar na yi dubi a kan abin da ya faru a kano da malam abdulgabaru wanda duka ƙungiyoyin addini izala salafiya ɗarika kadiriya suka haɗu suka yi magana da yawon ɗaya da duka to akar makallahu duk lokacin da ya to ƙungiyoyin nan duka sun haɗu sun yi magana da yawo da babu abin da za su nema a najeriya wanda da sa ba za samu ba idan allah ne zai hana duka wa'annan ƙungiyoyin a haɗu a yi magana guda ɗaya kan matsaloli guda biyu wanda su suke damun mu hmm. matsala ta farko da suke damun mu ko wanda su fi tuwa ƙwarya yanzu cikakken magana kashe musulmi da ake da kudu da arewa da ya sha faruwa tsawon lokaci me zai hana a je daga tsakko matsalan daga tushe a gama da ita misali tun daga wani shugaban kasa har zuwa gwamnan kowane jiha wannan a ɓangare ɗaya kenan a ɓangare na biyu a samu wani kwamiti na waɗannan malaman da in har za a iya takurawa gandu da ya ɗan mataki ko ba har ma ba zai gagara ba ko kuma babu wanda zai gagara domin wannan malamin suna ne ne a madadin al'umma da zai hana a je a yi magana kan surufi da suke surufi na masu ah, kidnapping a yi magana kan mataki na musamman akan wannan matsala. to yanzu kankin security ba da kamar yana nan yana kokari ba kuma ya ce zai shugaban kasa na'am to yana samun matsaloli to ya za a yi dama kai abu baka samu matsala ba saboda haka a wannan abin da yake yi daidai ne ya ci gaba da kuma Allah ya taimake shi amin ka lura na'am na ina jin ka to akal makallahu a wannan bangaren kuma a cikin maganan ganin shugaban kasa ka taba zuwa bila kuwa eh ban taba shiga bila ba gaskiya ba ka jama abin da malam daura ya ce mata suna zuwa duk wata a kusan shugaban kasa da gaba to akan makallahu lallai mu a addinin musulunci da addini na zaman lafiya da haƙuri amma na yi abubuwan da ake kashe mu kudu da arewa in an samu haɗin kan malaman duka shugabannin suka ce lallai suna so su ga shugaban ƙasa ga bukatar su gaskiya na yadda ganin shugaban kasa dole ya saurare su wannan shi ne abinda nake magana eh to ina jin kamalan shamsuddin to akar makallahu lallai yana da matukar mahimmanci idan har akan duk da maganar annabi ne dai aka ce an yi batanci amma wannan ma al'umma faran al'umma annabi ya ce ne a awanu inda Allah min kasar rujulul musulmi hmm. saboda haka tun da musulmi ɗaya ya fi ɗakin kaba daraja a wajen Allah to don me sa zai zaman to ana kashe musulmai su sauran malamai ba za a haɗa kai ba saboda matsalar musulunci da jama'ar su a yi magana da shugaban ƙasa da ya wuce saboda dakatar wannan matsala. da wannan nake amfani da wannan damar in ja hankalin malamai cewa su ji tsoron Allah a kauda da maganar aƙida sannan kuma malamai su zai da su cire tsoro kamar yadda ake malam a kusan duk najeriya kila bai wuce samu irin kaɗaya ko biyu ko uku ba da suke irin abin da kake yi ya kamata sauran malaman su ji tsoron allah su gane cewa ba fa da'awa maganan tauhidi da sallah da azumi shi kaɗai ne ba allah ya ɗora musu ba. Eh, Suna kan kujera ne ta annabi. inda kuma a al'ulama warasatul Tun da haka ne to annabi annabi shine alkali shine likita shine gwamna ne komai wannan haƙi ne na malamai sai ta duk matakan da ya dace yanzu malam shamsu menene kiran ka daga ƙarshe kirana na ƙarshe ɗin akar shi shine malamai su haɗu su yi magana da yawu ɗaya kamar yadda mai magana na wanda ya gabace ni Ita da gwamnan Borno magana cikin Boko Haram akwai Christian kan gaba ɗaya duk da ragaragansu suna da tarika ta fi ɗari amma suka haɗu da yawu da suka yi ta maganganu kan ya ganya kalma kirana na ƙarshe shi ne wayannan malaman mu duka idan irin wannan matsalar ta taso a yakuri a ƙida, da daban a zo a yi magana da yawu ɗaya Allah so in an dawo cikin gida a yi faɗa cikin gidan ma ba matsala. To ba ku mai muna godiya malam shi Allah ya saka da alheri. Na'am wa alaikum. Wa alaikum magana. wa magana. ya magana. Kana da Khadija Usman da Ni ɗan eh, ne kawo kan malam. Hmm. irin wannan abu da arna suka yi mana a ɗilliri malam an zalunce mu an zalunce mu kuma su yi mana haƙƙinmu malam a shawarce gwamnati ya kamata ta yi mana haƙƙinmu akan abin zaluncin da aka yi mana ke kina da yanzu labarin irin abin da ya faru na ɓanna da aka yanzu kina da labari ma'aikina ma'aikata da shi aka yi da shi da makocinsa a garin ɓilliri da musulmi da wanda ba musulmi ba su suka fi yawa musulmi sun yawa. amma tare da haka kuma suka tayar da fada a garin malam ai ina ga gayyato mutane suka yi saboda har abinci aka dinga ka musu daga waje suna girkawa kamar yadda suka a jihar kaduna lokacin faɗin shari'a ba eh an kuma nan ka fa yan kindir ne wallahi malam sai wahala suka sha baka ga yadda aka yi aka fitar su ba ya kamata a yi wa gwamnati magana sai ya kamata ta dinga lura da abubuwan da karna suke wa musulunci wannan abin yan yawa malam ya kamata a kama da in inda aka ba a san ƙarshen wannan abu ba malam ko ba masu addini suka yawa ba inda ana zaune wani ya tashi ya afka ma wani ba bisa ka'ida ba ko bai da addini su yana da hakkin a tsare jininsu da dukiyarsa wallahi malam masallaci ne kafare suka shiga suka dinga janyo sai wannan kan masallaci kan masallaci da alkur'ani suna fito da shi yan sanda suna gani malam ya kamata a ji mana hakkin mu akan wannan bala'i da aka kuma duka musulunci a ciki eh, wannan duniya kowa ta ga bijin abin da ya faru gaskiya wallahi ma'ala an zalunce mu an zalunce mu ya kamata a bi mana hakkin a kan wannan abu da aka yi mana to yanzu malama Khadija yanzu kina da wani kira ne ko shawara da ki bayar ina da kira da zan yi wa gwamnati hmm. a taimaka don Allah don annabi ka daina bari ana tozarta musulunci ana ji ana gani ana wulakanta musulmai ana ji ana gani kuma ya kamata a ke kaɗa mataki amma sai dai gwamna ya zo kawai ya yi kallo ya kama hanyar ya tafi wannan ba daidai ba banka magana ma yake akan cewa wai sai dai lokal gwamnati ne ya biya abin da aka yi kamata ya tsaya ya ce ya ga menene mukabbabin wannan masifa da suka su shefa musulunci wannan kuma matsalar yanzu tara ta ga malaman addini da jihar Gombe irin matakin da za su daukar wa matsalar shi sa gwamnan ya dauke ta da muhimmanci koyewa da ita to shi kenan malam Allah ya rufe asiri Allah ya ƙara sutura to amin muna godiya ƴar uwa Allah ya Allah ya ɗora musulunci akan kafirci amin ƴar uwa Allah ya saka da alheri na gode malam na gode na gode assalamu alaikum kun sana Allah ya gafarta malam wace magana Jafar ne malam a malam Jafar daga Lagos kenan mama yanzu na shi wasu lori kai wani aikin gona an koma to lori kenan eh ina lori sha Allah muna jin malam Jafar kuna yi suna malam kusa alheri allah ya saka masa da alheri ya yi wa rayuwarsa albarka wannan tarayya da muke wajen da juna da kuma fahimtar abin da ke faruwa amin malam jaba eh malam kusa abin da muke fuskanta a najeriya mu musulmai na farko shugabanninmu waɗanda hmm. muke zaba a matsayin waɗanda suke wakiltar mu kashi ɗari da hamsin daga cikin jahilai ne kashi ɗari daga ciki kashi hamsin daga ciki jahilai ne a aika ƙara fasar cikin ya ma kai ta saba'in mutuwanin ma da malam yanzu akwai yan majalisu da kama waɗanda suke yau da su ɗauki miliyan guda su ba ma aikin addini su gwamnati su ba karuwa miliyan goma hamsin su haɗe dubai a su je su kwanta da ita su biya ta abin da zai da su da faɗin majalisun da suke har yanzu sun da suka ci zaɓe ba su tsaka a ƙauyensu ba su je su duba wani hali da wayan mutane ke ciki hmm. wai sai lokacin zaɓe ko a je roba roba ba a ga ke tana fes har ba wa talakawa eh, ai wannan shi ya samu kace insha Allah za mu zo malam Jafar za mu yi program kan harkar siyasa shekara ta 2023 da malamai na addinin jama'ar gari ya kamata su fuskanci ta sa'annan na biyu matsalar da muke fuskanta malam hmm. akwai malamai akwai muna malamai hmm. malami ya ɗauki rayuwar duniya ya sa ga rayuwar shi hmm. ba malami ba ne yau duk malamin da ke faɗin gaskiya a najeriya a ɗauke shi ɗan ta'adda saboda yau a halin da muke ciki yanzu a arewa malaman nan fa lokacin zaɓe da su suka fito suka tunzura mutane da a fito a yi zaɓe a zaɓen da ya kamata ku zaɓuwa da zaɓuwa ne amma yau ga malaman Allah ya ba su damar da za su je su ga shugaba su je su ga 'yan majalisu su ga sanatoci a'a ba za su iya faɗa musu gaskiya ba. sai an sayan mota a an sayan alami mota ko an sayan mai umura ko an yi mai wani alheri ya kuma gehe ya loce to yanzu malam jafar yanzu menene kiran ka da kuma shi da nake yi malam Anan shi shine hmm. musulman mu har yanzu kuma muna bacci hmm. magana wai mu tsaya mu dogara da shi ga bane ko wani abu bata taso ba hmm. duk wanda Allah ya ba dama to ya tana da abin da zai kare kansa to kai na ga kiran da nake yi kenan na biyu kuma muna kira ga gwamnatin Gombe waɗannan ma'aikatan in kan kama daga titi ne abin da hanyar ƙasa a hukunta su ko kuma a soke su daga mukami na biyu ƙungiyar kan na jihar gombe mataki na jihar gombe abin da ya ƙasa a hukunta su kun hmm. kuma ta yi haka ba to ta tabbata ba mu kuma musulman ba za mu zuba ido ba ana ta kashe muka manciya ce saboda aya ya zo fa in katalukum fa to mu ma za mu yi katalukum barama addininmu kuma dama hanya ɗaya ne zai magance matsalar kullum muna faɗa muna cewa sakacin da gwamnati take ita yake buɗe kofar mutane su kai ɗaukar doka ga hannunsu hmm. Hmm. sarakunanmu na arewa suna da zai su mutu mu ba ta ganin sarki ya yi magana hmm. ne amfanin su a su fitowa su magana ba ganin gwamnoni ne su abin da ke faruwa ai haƙƙin su ne amfanin sarauta to wallahi ka san harkar mulki sai a hankali ne malam jama'a yanzu dai kai dai kai ka kiran yanzu inda ka yi kira kira na wayannan mutanen gaskiya ya kamata a hukunta su yan sanda nan daga mataki abin da ya kan cp ko cp kwamishinan yan sanda sai ya sani a hukunta shi sa'annan wa'annan ta tasu daga mataki da jiha a da har lokacin sama har ƙauyen su a kamata a hukunta su saboda sai da an ka zauna an kai mutum an ka shirya komai an ka ɗauki wannan matakin da za a haifa. to muna godiya malam jafar allah ya saka da alheri. Eh, amin amin nan musulman mu rage hasada da kuma kiyayya rashin aƙida a kama yanzu musulmi in ba aƙidar shi da wannan ba wannan yana da rika wannan yana isra'ila sai ya ga kafin zai cima wannan ɗan uwan musulmin nashi saboda sun akwai hakika ba zai iya tsoma baki dai a ɗaukaka musulunci ba a ta yaki da saboda aƙida bambancin ra'ayin aƙida ta amma su kafurai duk da akwai wannan rigima a shidu ya a gani in an ka ta wata maganar su eh, addinin su ne ba za su yi a cikin mutunci addinin ba. na gani to ba komai wannan dabar wannan dama ya yi daidai da faɗin allah da ke faɗa cewa allazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kafarai sashen su da kan shashi la tafaluhu ya kun fi jinatun fil abdi fasadun kaza da haka kamar yadda wa alaikum assalam wa ce magana malam Allah karba ka da yasa kana ana magana da Ashiru Ibrahim to malam Ashiru muna jinka ya wallahi alhamdulillah malam muna godiya mun abuta muna godiya Allah ta Allah ya saka maka da alheri to amin malam malam Allah ya yi arzikin kuta kasar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janna amin malam ashim ina jin abin da ake tattauna a kai hmm. to gaskiya na ji bayanin uwa ka uwa suka yi gode daga karshe malam abin da zan ce hmm. an yan uwa sun ci ba ta amfila a cewa gwamnati ya kamata fito ta yi magana da sauransu hmm. masu ɗan yi abin da cewa ba zai taɓa mota ba ana kashe mutane kama ana kashe na shi ba a ce gwamnati ta zo wata a kuma. Gwamnati ne ta zo sun mai kuma zai zama da kallon kuma ta haka in ba zai yi ba. Dan akwai waɗansu da akwai waɗansu da fahimtar eh? Ba da fahim layar ta kallon wuri. Oye eh, ta kallon Muna jan kamala a shirin. wala shi ka fara magana salular taka kuma gaskiya sha ɗaya ta wuce a mutane suna kiraye-kiraye wani mu ɗauki wannan wayar ta zama kusan ita ce ta ƙarfi salamu alaikum wace magana magana ne da basiru muhammad daga kano da malam basiru muhammad ga wani ɗan kwatan ta ɗaya wayar man ɗauki wayarsa daga nijar a nan ban wani ce to da allah a gurguje menene kiranka da kuma shawararka na kuma. biyu kuma wani abubuwan da ke faruwa a tare da musulmai gaskiya ne abin ma ya daure min kai ya rasa me yi maganin wannan abu. Hmm. A kan mu a wani wulaƙanta mana dukiya. A yi abin da ake so kuma da sunan wani muna da musulmai su ne ke kan rinjaye a gwamnati daga matakin majalisar har zuwa shugaban ƙasa hmm. to na ne ne wannan masu tare su nemi da hukuri hmm. kamar su da ɗan waye magana kan cewa jayanar ke jayanar ma sun muna da jayanar ta sai da kada mai duka ke mulkin mu a najeriya hmm. kashi ɗaya shi ne wanda suka ga abin da suke ya alama ta game da a kan mutanen nan ko za ku gane kan kuci kan cikin mutanen da za mu yi da mutanen na gari wanda suka san mutuncin mu da mutunci da musulmai ma wannan kafar in da aka tafi haka to akwai matsala gaskiya ba karama ba Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da jama'a wannan shiri ya ɗauki kusan awa biyu yanzu gaskiya da kiraye-kirayen mutane sun ci gaba da yawa ba za mu iya ci gaba ba za mu dakatar da wannan a karatu ko wannan shiri yanzu kuma mun faɗa abin da za mu iya faɗa allah ya shaida jama'a mata zama shaida da haka muna kira zuwa ga gwamnoni bari ɗauki wannan waya kuwa daga nijar na gaya mata kira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ya shek mai magana ashirin ra'ayi ne rawo ok number wayan kada ya tsaya ne ko ashiru ibrahim ko eh sha Allah malam to muna jin kama da ashur malam dan haka nike abin da a kira na da gwamnatin Najeriya hmm. su ji tsoron Allah wata ala su gane cewa wannan nauyi na Allah subhanahu wata'ala ya dora musu hmm. kuma ya zama wajibi daga cikin haƙƙin da ya kamata su sauke shi su kare mutane su kare al'ummar musulmi haƙƙin su wanda ya shafi dukiya da kuma lafiyarsu ba kuma jinin su malam ba ta da abubuwan da muke ke tsara a najeriya yanzu abubuwa sun zan lafazo na kowace labila don haka malam da awa a kara jan hankali sannan malam duk lokacin da an kace wasu abubuwa sun faru ire-ire waɗannan sai dai kaji an fito ana magana a biyu da cewa wani a mai magana da wani shugaban kasa garba so ya zo ya ci kaza ya ci kaza ya ci ya ana waje da abin da faru ko shugaban kasa ya ana waje da abin da faru amma lan mun mu zaɓi shugaban kasa mun da yake ana waje da abin da da abin da ya faru a yanzu da kan sannan kamar yadda mun ji kayan sannan kamar yadda mun ji kayan magana ma ya kamata sannan kacin aikata ya kamata a tushe hanyar aikata wannan ita ce ka'idar tsaro ta duniya yanzu ba sai abu ya faru mana a zo ana cewa su ya za a ya za a yi misali shi gaskiya ba a barin shi ya yi banna a tafi neman shi an ga ya shi malam da hmm. muke na Nijar yanzu mu na ɗan Najeriya ne mu masu zama Nijar a yanzu hmm. wallahi malam duk wani ɗan Najeriya da yake zama Nijar wallahi kaso kaso 90 cikin ɗari yana zama Nijar cikin aminci malam wallahi a hajjin da muke tafiya sun a mu jama'a na tabbatar da ina Najeriya ne da ranar sai an tare mutane an kwace dukan zuwa kashe su. Na gane. Kuma wallahi malam haka za mu tafiya ta hawa ko sau uku wala a daji da dare wala kuma na ba abin da faru cikin kuma Allah. Hmm. To ka zama mata a ce ire-iren waɗanda abubuwa ya kamata duk a ci don ɗaukar su zuwa da shara. To don haka malam muna roƙon Allah ta'ala ya kasance cikin zuwa da irin wannan kokari ya fi. Allah ta'ala ya tsare ku ne a cikin al'umma daga ƙarshe ina ƙara jan hankali kamar yadda bayani a baya hmm. sai Allah wa ta'ala da amsa daga wa ta'ala idan ba wa alaikum assalam malam ashiru ina ganin gaskiyar magana mutane su yi haƙuri wayar ka ita ce ta ƙarshe kuma kun ji abin da muke faɗa a kan nijar cewa yanzu an samu ƙalbin haƙa'ibi da kuwa ya san cewa mutanen ghana suna shigowa najeriya yanzu shi gabanmu ya kai da yanzu daga najeriya ake tafiya gane karatu yau nan ba zan ci baya ba shi gama ce ga ghana wai abin da ma'aikatar ilimin su ta ware don harkar ilimi ya fi abin da aka ware ma harkar ilimi a najeriya to wannan abin kaico ne sannan ga nijar din nan don haka gobe lahadi akwai zagayen zaɓe da za su je na ƙarshe mutanen najeriya da baki ɗaya matattalin mu saka nijar cikin addu'a allah ya sa zaɓen da za a yi gobe wanda ya rage su yi lafiya su gama lafiya Ya ka yanzu ɗan najeriya ba shi da wani abu da zai goranta wa ɗan nijar don yanzu rayuwa a nijar wallahi ta fi tabbas sama da rayuwa a najeriya kun dai ga abin da wani ya faɗa da yake rayuwa a can a yanzu to da ƙasar da aka waye gari a titi baka da aminci a gida baka da aminci a mai kuma ya rage to da ka ba wani abu da wuta ba samuwa take ba ruwa sai a hankali to mai rage saboda haka muna addu'a ga jama'an nijar abin da ya rage gobe na zaɓe Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya da haka abin da zai zama muku alheri Allah ya sa ya bayyana a matsayin shi ne sakamakon shugaban ƙasar kuma kada wanda ya kuskure ya ɗauki makami ko ya tada rikici ba wanda zai samu biyan buƙatar sa wallahi ya samu yadda yake so a cikin fitina Allah kuma ya tsare mu da mu da ku daga fitina kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته